Furucin da shugaban kwamitin Abuja Majalisar Dattawa Dino Mela ya yi na bukatar ministan Abuja Musa Bello ya yanka duk saniyar da aka gani a tsakiyar birnin ya jawo zulumi a tsakanin shugabannin makiyaya. Mela ya na magana ne a lokacin da kwamitin ya gayyaci ministan Abuja Muhammadu Musa Bello gaban kwamitin kan lamuran Abuja. Dan majalisar ya bukaci wa imma a yanka shanun da ke ratsuwa ta cikin birnin kuma a kama saniyar da cin tarar mai ita naira dubu hamsin. Shugaban kungiyar Fulani gam Allah reshin Abuja Abubakar Suleiman ya ce ba su ji daɗin yadda mai laye ya yi amfani da kalmomi masu tsanani haka ba. Gaskiya tsakani da Allah wannan seneta ya je gidan rediyo ko jaridu ya karyata wannan magana na farko sannan na biyu muna bukatar ministan Abuja ya kira sarakunan Fulani a zona da su a tambaye su akan shigo da sanu nan kila suna da wani hujjan da zai su gaya ma minista. Mu din ma abu yana shi mana kurya a tuwo muna shirye mu zona da Fulani nan masu kawo sanakan nan mu gargaɗe su su koma waɗansu wasu wurare da ba cikin gari ba domin kaga na farko gwamnati ta mana alkawarin dazuka akwai kabilu yan uwanmu gwaraye da suke zaune a wajen sama da shekaru aru aru kuma suna noma da gidajensu idan fulani suka fuskanci zai su shiga waɗannan dazukan fitina zai tashi tsakanin su da gwaraye nan gwaraye suna ga gwamnati bata sallame su ba to mu fulani yau ma dai mun rasa ina zai mu sa kawunan mu duk wajen da muka taba babu daɗi abubakar sani mai taimaka minista abuja ne kan labaru na tambaye shin wani mataki suke shirin ɗauka kan makiyayan shi mai gima minista ya nuna mishi cewa lallai dokar da ta hana wannan kiwace-kiwace ko zirga-zirgar dabbobi a kan hanyoyin Abuja doka ce wanda yake daman tun da dadewa tana nan kuma a ƙarƙashin wannan mulki nashi yana tabbatar da cewa jami'an tsaro da kuma duk waɗanda alhakin tsananta wannan tsaro yake kansu ya uzura musu da tabbatar da cewa an jaddada wannan tsaro. Wato ma'ana kana nufin yanzu daga zarar an ga shanu a cikin Abuja kenan za ku ɗauki wuƙaƙe ku ta yankawa kenan? Shi tsarin Abuja gaba ki ɗayan shi tun daga lokacin da aka kafa shi an kafa shi ne bisa tsarin doka don tabbatar da cewa ba ta kama ko hakkin shi ba waɗannan makiyaya da sauran wannan abun ya shafa ana nan ana tattauna da su musamman hukumar da ke kula da tsaftace birnin tarayya wato AEPB ta yi zama na musamman da ardo ardo da sauran shugabannin Fulani makiyaya inda ta nuna musu mahimmancin ko da irin dabbobinsu suna shigowa cikin birnin tarayya ko kuma kan hanyoyi don kiwo. Abubakar Suleiman Nagam Allah ya bukaci mai laye ya janye kalaman da ya yi don suna shirin ɗaukar mataki. Wannan senatan da ya faɗi wannan magana bai yi tunani ba, ba wani doka a kasan nan wanda zai sa mutum ya kama dukiyar wani ya yanke shi ba game da ya nemi sawara ko ya yi mitin da kabilan nan ya ji menene hujjansu kuma yanzu muna nan a onda wannan kungiyar mu na gan Allah Filani Development Association muna shirye wannan magana zai mu kai wannan sinata kotu birnin Abuja dai da aka kafa shi wajajen 1976 har yanzu na da sauran tituna da ba a kammala ba da dazuka a tsakiyar birnin a filayen da ba a gina ba Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya